قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا kace ya kai wannan manzo wallahi da mutane da aljannu gaba ɗayansu za su yi taron dangi domin su kawo wani abu irin wannan alƙur'anin wanda aka saukar maka cikin fasaharsa da kyawun tsarinsa da daɗinsa to da ba za su iya kawo shi ba har abada ko da kuwa sashensu ya kasance mai bayar da agaji da taimako ga sashe.